shi dai zuwan gwamnan jihar Taraban dan baba sun ta yi. wanda ya rasu a yau bayan fama da rashin lafiyan da ya sakamakon hadarin jirgin sama an haife shi ne a ranar talatin ga watan Yuni mai kamar ta yau a shekarar dubu da ɗari tara da sittin da ɗaya kuma ya karanci ilimin harhaɗa magunguna wato pharmacist kuma an zaɓe shi gwamna ne a karon farko a ino jam'iyyar PDP a watan Afrilun shekarar dubu biyu da bakwai kana aka rantsar da shi a ranar ashirin da tara ga watan Mayu shekarar dubu biyu da bakwai bayan kuma kammala wa'adinsa na farko marigayi dan baba sun yi ya sake tsayawa takara wato ta zace inda ma aka sake zaɓensa a karo na biyu a ranar ashirin da shida ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya to sai dai ko bai ma kammala wannan wa'adi ba ne ma yayi hatsarin jirgin sama a Yola lamarin da ya bude wani sabon babi a fagen siyasar jihar Taraba wanda ko ta kai na da mataimakinsa Garba Umar a matsayin mukaddashi ko da yake wasu kusoshin gwamnati musamman ma sa a lokacin wanda ko ake wa lakabi da yan ba su ma amince da Garba Umar a matsayin mukaddashi ba kamar yadda za mu tuna baya da wannan kalaman kwamishinan yada sa Mr. Emmanuel Bello. Gwamna ya dawo ko kuma zai ya ci gaba da aikin sa ko ɗan da yake so ya koma ofis zai koma. A cikin constitution namu idan mutum ya dawo a gwamna in ya zo zai ba da abu da kira notification wato zai gaya ma majalisa da shi ya dawo ko kuma ya dawo ya dawo kenan kuma ya dawo sai yin shi ne ba wai ko sai wani ya shi hanya ya ci gaba da yake shi ba kaje kake kana tambayar nan ya dawo kuma ya dawo sai yin shi ne. to honorable wasu na mamaki ganin kan cewa ya da a lokacin da su nema majalisar zata zuwa ta bukaci yan majalisar su kafa kwamitin binciken lafiyansa. to shi ne abun <clears throat> abun mamaki kuma abun eh, abun mamaki ne da kowa ke kallo domin ko shi eh, eh, deputy governor Garba Umar da ya ce um, um, gwamnan bai da cikakken kusan um, lafiya kuma ya ba shi ya zama incapacitated shi shi Garba Umar biya shi ma har ya je airport ya karba ogan shi to mutum da ka ce bai da eh, ran da ka ce wannan ya kamata a cewa zai koma baki kyakin shi ba kuma bai da wani kusan eh, lafiya abuwa wakilin ne kuma a kira an sata kai da kuma ka je airport kansu ka same shi ta yi welcoming nashi kamar dai kwamishina tun bayan komo da shi da kasar amurka inda yake dan baba bai ma bayyana a bayyana jama'a ba har kuma bai ce da kowa ufan ba ko da yake a wani bidiyo da aka fitar a wancan lokaci gwamnan dan baban ya gode wa Allah da lafiyar da yake samu kana kuma ya shawarci 'yan Najeriya ne da su koma ga Allah a dai cikin tausasar murya gwamnan ya ce yanzu fa ba zai yi ma koma ofishinsa ba amma ko yana roƙo ne da a taimaka masa da a gaskiya ba a cikin koshin lafiyar da zai iya aiki yi eh, da godiya ina samun sauki to ganin halin da kake ciki yanzu shin za ka iya koma ofishinka a matsayin gwamna ka ci gaba da gudanar da ayyuka kamar da yadda aka saba I am not well at all to return to office. a gaskiya ba zan iya cewa na warke ba da har zan koma ofishina don kawai ina son ka goyi bayana amma a gaskiya ban da koshin lafiyar da har zan koma ofis a yanzu to mai girma gwamna ko wani sako kake da shiga yan najeriya Because this thing, not to do it. It is unfortunate that we have decided to listen to the devil in this case. So it is unfortunate that I am involved in this drinking of hot drinks. To koya al'ummar jihar Taraba ma suka ji da wannan rashin na ɗan baba sun tai wannan ku ita ce ma tabbai da newa kwamishinan yada labaransa Emmanuel Bello. Kai wannan rashin rashin kowa ne ba gaskiya kuma abin ya dame kowa na aiki da shi. commissioner of information mutumin ne da ko min ne za a faɗa kan mutumin nan an san dai inda kana maganan kirki ne hali mai kyau tsoron Allah son mutane duk wannan gwamna na da shi eh, gwamna dan ba dan fulani sun sai kuma ba ba za ce in ka duba lokacin da yaron a ah, yayi aikin shi na gwamna tara taraba kasan bai nuna babanci komai ba ah, babanci addini eh, zuriya Eh, kabilanci duk wannan bai da shi sai mutanen taraba sai Allah. To kamar yanzu wani hali ake ciki a jihar taraba game da rasuwansa? A gaskiya shi eh, gwamnatin Beros eh, da Ishaku gaskiya da mu ma ba shi kadai ba har da mutanen duk taraba. Domin kowa ya san gwamnatin ba na Fulani sun sai ah, mutumi ne mai kirki mai hali da son kowa Ah, mutum shi gaskiya da ne kowa kuma ba mu karya ba ba wanda da ya ji wannan labarin a ba, yau da bai damu ba kawo yanzu hanzar ido ne a ga matakin da gwamnatin jihar za ta dauka da mintunawa da gwamnatin sun ta yi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya